بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الباقي على الدوام وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الديان وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأعزاء فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله مشاءكم بكل خير آه، قد تحدثنا فيما مدى عن أمور الجنازة واليوم إن شاء الله نتحدث عن القبر والبعث والحشر كما جاء في القرآن والسنة آه، سايا nedma بيسي هيا wẽnnaam sẽn انجيس zɩsg b نيا قوام كي goam kelgre لسلم dɩ la yolsgo la albara nkoto n ko tɩ wẽnnaam tɩ wẽnnaam maane tɩ d yɩ zu dãmba e zaabrã pʋgẽ la sẽn wat poorẽ fãa yẽnda loogr er poore d pẽgda wẽnnaam soab ninga sẽn leb n kõd wakat n yaa zaabrã n yaa alhamiis raare ragɛb kiuga rahma yiib raare nabiyam sallallahu alaihi wa sallam higiri umtu la kobena la pisi la yibu la kiuga yopo en sabla woto an to on zemse eh, ne sa tamar kiura ham pisi nabi isa ro yibu la yum da yemre ed hen le ban paame jin na sohne taba ti abunin hen na maraga duni vim la maraga la halle bongo ne wannan alkʋraana han gome tɩ wannan Nabiya hadiisa rɛg n taase er d pʋʋsda wẽnnaam barka aya sabnin hiya sobin kelle daga sob n kɛllɛdga a aya sabnin hindum di poore a yaa soab na wasaye wasa ban dar tab ne hakika tɩ wannan la saba sẽn ne hakika soab ne hakɩɩk tɩ pa ka ra la wannan yaye ta sama yobra sama yobrara yanyin nan so raran kanga yinda rabon alkiyom yikrarare samnan yobin irmana kase to titun zug soba ya ton nonga yurhum bonti muhammad ya abdullahi biga ya abdulmutalib biga ya hashim biga aya wannan yamba ya wannan tuntuma muhammad kanga b taasa tuntum tʋmdem ning wẽnnaam sẽn tʋms ba b kɩsa bobl ning wẽnnaam sẽn dogl b tɩ b reeg n taas yemsã b nadga pãng n zab gihaad wẽnnaam yella pʋgẽ e, e, nadg pãng tɛk-tɛka gihaad tɛk-tɛka b yalsa neb soaba tũudum hata tɩ kũum-bãng wãak wa wab nengẽ kẽne raare rabiul awal kiugu wala b sẽn dog raa ninga wẽnnaam pʋʋsgo la tilegre be wannan tuntum kanga wannan wẽnnaam yolsgo la a basem yam kũune bee wẽnnaam tʋm-tʋʋm zak rãmb la sahabsi la ned woo neda sẽn na n kell n dɩk bãmb sora ne la rabim ti bam sunna n dina n kẽng dĩinã rolb raare wẽnna kɩt dɩk bãmb sora wẽnna ah. baasd ne bãmb sora wẽnna yikd alkiyaoom daar n kẽesd bãmb zãma wã soka wẽnna kẽesd arzãn n naa bãmba tõnd bee zamaan zugu mhm. la wẽnnaam sẽn yaa nimbãan a wa tɩ talaasa eh, ne sẽn da kãn tõnd tɩ me tees n data la dat la oh, dat awati tala daren tuntunan tinar ban ki aljana kato ni weno wa ma zalika ala lahi bi aziz yanda ka yi ya yel to ni wani bala ya nyim ba zat ne yimsa ya yi sok na ne yimsa wannan yol hido yol sok tek tek eh yanda fa lo gor pore edan sohane taba ya kum yala wala ban tokosa la rũnnã d sẽn na n sõs ne taab bũmb ninga euh, tõnd ma bii bẽeme d tɩpa la ne lislaam sẽn sagle a wa n kɛɛme d yalsa a zug n soɛ koom ninga kãsenga n pʋʋsa n dɩka n tɩ solge n yalsa yaoogã zug n ninga doaga la lebgmã sã n le lebg n wa n wa ges yen ning sẽn ket yiri sẽn yaa sam yaoobo sẽn yaa sagl pidisgu aiwa ya far fi bo ya irhin na in ke tumandu ta wanda ya fa wanda yuwar sani nore in ya tun hinan dikin nugbun bu mandu ani miski binin kin bi fo yanga in mm, mm, mm, ko hurwin ta wanda man wanda ta wanda yuwar sa wato bi ne ton masa larun na wani hasa ka irhin na yi hini ta biya shi bo irhin ti so lokata bo tuma mhm. Eh, solgda yembre-yembre yiib-yiibu masã lebga mobila aywa tɩ mobil ning me n loe tɩ yaa nebã tãab bɩ naas bɩ yɩɩda rẽ n yaa sɩdse n yaa tẽd dãmba aywa la tara wakate tɩ nebã fãa na n wa na taab n ki wakata yembre mhm. fãa sã wa naag n sa wotone tɩ yaa sɩddd wã maan daa wãna ren koy koyra nabiyam sallallahu alaihi wa sallam ki hakibarin yele aduni fa yikri hata tarau ashra ayatin hatti wa tunya yel bed bed pi hun tunu ba yel salam bed bed pi hun tunu ba ina nya ka ta bala ti yopo wa wen ha sake aiwa e mwemba eh, tiyar da me wa wat por med na tiyar ti wen ha sake insha Allah Eh, ren ha ya ne wa pi piigã sẽn yaa yel-bɛd-bɛda a yembre yaa da-gɛɛle da-gɛɛle aywa sẽn na nan wa yi tɩ saba soaba aywa a yiib saba soaba yaa annabi isa shigbu ya nabi isa shigbu a yiib saba soab la woto annabi muhammadin yele be muslima pʋga nin ning sẽn wa n kɩɩsa nebiyaam gom-kãngã yẽ soab ka le be da pʋg ayi e, a yɩɩ lislaamdã pʋga koɛɛ balla woto an fa tãabo yaa wẽn-toogã na mhm. wa puke nin tawra unto wa na wa puka tawre la zẽng sẽn pa rẽ n tall n kẽng yel-pɛd piiga nebiyaam sẽn sõdg n wĩnge la bi bãng ti yel ber piga ha wa pidin sama sa mhm. eh, e nabi isa yel na wa ye yawlum Eh, ti nabi isa wa zin ne l'islam ma aywa manona n lu taure ne l'islam ma n zab jihadi n yalih la ilaha illallah muhammad rasulillah wani alqur'ana ren la logor pore wannan na wato ma ya jujula ma jujulam na yime eh, han beb tanga pora na yime la gom ko yagar yinga wannan wa ma nabi isa na ke daga me man kelam ti islam ba so ya ko man pusan sologoi rẽnd loogr poormã sã wẽnnaam na n <coughs> wa tʋma sobg sẽn yaa maasg log log log wala saa sẽn miim kʋɩ n vaala wa n wa ne sob maasg ninga sob-kãng buud la wẽnnaam na n wa tʋmse nabi mohamad salllah alih wasalam sẽn togs la woto tõnd kɩsa sɩd woto sẽn data vɛa kɩsɩda sẽn data vɛa kɩɩse bɩka wotone tɩ yaoolem dãmb na n yãame rẽnd masã sob maas kãnga a na n waame A asan wata nirwo nitin yati la ilaha illallah Muhammadu rasulillah ti shirkun biya shurun wa bilfu sobkan huwa waya bam dam yin ana wale resa bam min wa gil hata fa san wo ma kibaran so en kin bokwe antire ko nyoran fo no boka sobkan na kin bokun wa wa kin nyoran wa tiki rendo ka la ilaha illallah sabr allah akbar len nirwo nitin ya islam fa sobkan na wale sa bam yin wa gil mbahe nin wuru hin kelma la ilaha illallah kalebe ya wakat kang la sẽn masa ne ba masã nebã me lebga wa rũmsi ne ning sẽn na fi vɩɩm wakat kãngã lebga abu rũmsi b gẽ pagba sora zugba la sora zugba la b ba taaba abu kale bi la yaarifuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran b hmm. abu kale mi mana gare abu kale mi sẽn kisi lebga ne bala sẽn lebg wala rũms wakat a ya wakar kãng la porg sẽn eh, mhm. na n pʋʋsa annabi mhm. mohamad salllah alai wasalam kell n yeelame Shirarul lhalki man tudrikuhum sa'atu wahum ahya tɩ nebã fãa sẽn wa n tɩ yɩɩd wẽnga wẽnnaam nengẽ yaa borgã sẽn na n fʋʋs tɩ b rãmda ket n vɩ la b na n yaool n ki wã bãmb wẽng n yɩɩd wẽnnaam nengẽ yaa rẽ n kɩ tɩ lislaamã ba mi ke ta keta kala ta alislam karatan tarayite a a ah, ah, bala biye la meti ya bam e, la win hin yir wonam nen wa la yor kan am pawo ken lahara ni bum ninga hana na fo lahara yen tar yodo yarin kiti pindama nabi damba ne ne ba wa tok nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne sahab sa mhm. wala jihad wa sa yete sa ko zabre ni ga kenda arzana ayo sahaba ye wuka tamaru wa lobe la kellen ken tudi n yɛla ta n taaga tɩ yẽ wʋmda arzã n yũuka ne tãngã shida in shi n in loog n ha ya sã ne yaa wotone aywa wingdame ti yaoolem yaoolem bala borgon na wa foos tɩ ta fana ta binki na taab n ki dẽnd ta kũum poore b yeelame tɩ wẽnnaam na n basame n kẽng wala aiwa n yaoolmã sã n kɩ tɩ sakoom yɩ yĩngrã falala wa ne tẽngãongã t'a woo ti tɩ nebã na n kedg n bul wa ne yũ sã n bũn to-to b yaa zẽng kus n bũn to-to wã tɩ b ketmã sã tɩ b yaool n fʋʋsmã sã tɩ yiki don rẽnd ya nye goam eh, la na n gom Masa. rẽnd masa. Tawatin nan fatabe ya n pa tabe la woto nan fatabe ya wali na n pa tabe yaa d bãnge tɩ d leb n paama sũ-noog n imam Muhammad shugul jun la, la imam adam eh, ratu shugo mi meti mime ka sẽn ka kisa b kɩsa neb tuubg kiba tɩ wakan neb tuubg sɛb tɩ wakan sẽn ta nebã yopoe mhm. aywa wotone me wẽnnaam sõngr poore yaa nebã eh, b zags rãmba la b zags sob n dãmb sẽn da kelle n yeele tɩ ã ah, ã ah, ã ah, goamã yaa vẽeneg vẽenega awa yɛla ya vene vẽense ba moorãm me abraham boda eh abnu bum wala ba n winigba n tɩ bool karen-biiga tɩ tabi yeelame tɩ b tũu bãngd b tɩ b e yetɩ b bao b pelam pelam n bool peelem soaba t'a wa kos wẽnd n kõba rẽnd eh, moẽmda yaa aywa ned wo ned fãa baooda pɛɛlga wa yʋnga woto wã ned ka yikri n yãka we n n degr la a kẽnd lik ye yʋnga woto wã ned ka yikri n yãka zakẽ n n degr la a bas n zĩ lik ye ned fãa baooda pɛɛlga rẽnd sã woto mõemda yaa peelem sore mõemda yaa nebiyaam dãmbã fãa sore la ilaha illallah ya woto la nebiyaam dãmbã fãa wa ne yaa rẽ nan n kɩte tɩ sãnda leb n kell n tuube n kẽ dĩinã pʋgẽ tɩ imam mohamad ne imam adam tɩ b yetɩ b ma. maa

nin-kẽem la kom-bãonego sẽn loɛɛd fa b tobr n fãa bɩa ning doa tɩ wẽnnaam tabend b tuubgã n naagd gill fãa kɛp n tabende n baasd ne lislaamdo n tog n kẽesd azãnnã tẽngã dõng yẽnda la wotone d sãn loog be yaa wab sẽn yetɩ e, ned n wa n soke tɩ ned sãn tuube n dag n be e, nasaad n sor pʋgẽ maas rag n be rog n mik sor pʋgẽ tɩ fo tuub n kẽ lislaamdã pʋga n tar f pagã bɩ yaa pagba lebgd n loe furbi Eh, yẽnda ka lebg dẽn loe furi a tara neng sẽn lebg dẽn loe furi la a tara neng sẽn ka loet furi y sã n na taab n tuub raara yembr n aywa fur ka leb n be yãmb sẽn da tʋm bũmb ninge sẽn da be son ning e be sẽn da be rog mik wã aywa yẽnda ra sekame donc sẽn e na taab n tuubã nabiyaam salallahu alayhi wasallam yeelame tɩ ya yahjubu ma kabla lislaam na a maanda wãna a lubda bumnin hinda rengan be eh, tawt yam nan fa tuba yam han tuba sati ya pu pelem tuba wonam ya fa handa lo gilli ya ga ta ma ti faga wo ga ti rawo yol sa faga ti na ta bin tun wende tun nam tun tuma la han ya wahan le bagdan le fura ya rawa han nan tubi ti pa nan jin tirin da yin la kyanga bayiri ti bala ya ba bi ka hanga ni han ka kin fon ya ka tun tubi amma <laughs> eh, abaram ya bo mane ti bam bude ya ki more mhm. han ka yin ti ko hoye sura abudu ati shida yi ti han ya woto bi kyanga ta taren taren ti shida tubo runna mhm. ti yam nan kyanga bewo e eh, biyela mete bo mane kiugo kiuga yiibo kiuga tãabo kiuga tãabã sã n wẽn loomã sã tɩ pag yaoolmã maha mm. na wa tuub masã rẽ mm. la b furi al-ɩt rasem loogame la Tifo hon tuub tɩ yẽnda nan ka tuubo tɩ fõn ket n yaa tẽm pʋka mhm. aywa fo me geta yẽ wa yak pagbal nanda y kãadem ah, ah, ah, ka bee ne taab soke <laughs> yaa sẽn yeta na n tuubame la rẽnda a kẽngaba yirã tɩ wogl woto wã sãn ka rẽ sãn yaa sẽn kell n tõdga bal tɩ yẽnda ka na n tuubi yẽnda buud ka tuubde mhm. yẽnda ka na n tuubi rẽnd wakat kãnga fo kõta yẽ sore eh, t'a bõe ne ning sẽn ka na n tuuba zakẽ yẽ me kẽnge tɩ fo yaool n togs mõemba masã tɩ mõemba sõng na paama n maan yi-kãadem yella yaa woto koe koɛɛga wãna maan segl tõng rẽnd sã yaa wotodmã bɩɩse bãngẽ eh, yã yaa yãmb lislaamba tɩ yi wẽnnaam bʋʋdo n yaa naab ning sẽn yaa pãng naab n yaa tõog naabã la sẽn maan bii t'a vɩɩ dũni kaane yaa t'a zĩnde yawon wã masã n be laasd ne dũni soka yaooga pʋga tɩ sã n ya ne wa yawo masã sa aya laasr zag rẽnga fo sẽn na n kẽ n ya dũni zag yaooga fo sẽn kẽ dẽnd sã mik tɩ ya woto masã e, sõmbame masã yaa gese tõnd ni n ges tõnd yaoogẽ wã kuma d sẽn na n aiwa bũmb ninga b to ko hede na n tɩ yãbe wã tɩ dẽng n segd tɩ d na n ka kẽbe ye d mabiisi yaa wat sẽn da tẽeg yĩndaare tɩ yaa yel-solemde bala wẽnda tũudmã yaa yɛla sẽn be taoorã yĩngda tũudmã sẽn leb n yetɩ fo wenda da ke so sẽn nga sẽn zĩig pɩnda ye da ke so sambi za ka fo ye fẽn ge fo sẽn na wa yas yembrã f mm. oh, yemata tã yemb tã wa sẽn da tog yĩndaarẽ wã ges tɩ yaadẽ wã haya ne wata sẽn zĩma fõ masã y mime tɩ diisɛr nan ka tala la fo sãn yĩm bũmb yaadẽ wã wũntoogẽ mhm. hal yaada soka tɩ b sok foomã tɩ fo yetɩ ad mam sɩd tẽegame mam <laughs> da regla la tuuga sɛɛga sã sɩda sãn ka beoog yɩ beoogo ka na kẽng ye gese <laughs> rĩnga ka sekra beem sɩda la yaool n yaa tɩ la tɩ fo na n wa kẽngame fo n nan tõe n kẽng f fo ka na kẽng ye aywa bab sun yaa to-to eh, ra bɩɩm bala n baa sẽn tar fo b sã n yaa ka tuubi mhm. f bʋʋdame tɩ kɩɩm sẽn na n wa tɩ yõk fo b sã n yaa ned sẽn ne bagb rãmbã la tɩta rãmba b ket n bʋʋdame tɩ kɩɩm na n wa tɩ yõk fo la b sã n yaa ned sẽn tuub n wʋms tuubgã moore mhm. n mi wẽnnaam yembg n bak la mi eh, lagm n taar n bake fo miime tɩ kɩɩm pa tõe n yõk ned bika woto ne yĩme ŋa sãn da tõe a yalsd n laka bõn la bõe mm-hmm. eh, eh, mm-hmm. eh, na n kɩt fo ka kẽng yaadẽ wã masã yɛla yiibu wagda na n wa gɩd fo ma waaf na n wa tog n be teo ning fo sẽn dɩk la pʋgẽ la bara ya woto me sek ka yɛɛsg wa dema biisi d bas wagda wã yẽ tɩ b ka na n le bao fo yaoogẽ wã wa la waaf ning fo sẽn zoetã b na n wa tog n gãnega fo yaoogẽ wã tɩ waafa kẽ n buug fo yaoogã pʋgẽ wa d ma bɩ sɩ ka sekra beeme rẽ yĩnga tõnd la rɩɩnsa n zĩig n tɩd sũur yaa noogo bɩ d nan dɩg la dɩɩb n zĩig na n dɩ d sãn dɩt n bɩ d dɩɩme bɩ tagsd tõnd na n wa tɩ be bokẽ wã de tõnd sãn tagsd woto yikde zɛa dema tɩ n bɩ torwa zɛa dema tɩ n puus wẽnnaam baya rakaara yi n kos wẽnnaam yolsga la ko hon nan t'a sa zãags ne mosɩɩb sẽn be taoorã yã wã yaa waagib ne tõnd wẽn toor tɩ f gãnegf menga tɩ b yetɩ hey zĩ-kãngã wa yaa lagm n taa tʋʋmde tuub n basla lebg n kẽng tɩ tʋʋm ka tɩ rẽnda la wẽn yembg tʋʋmde mm. fo na gãneg f menga maadaamã tɩ fo tõnd sãn tagsda woto wẽnna kõ tags sõng lẽnd sã woto bãngẽ yã أن الإنسان تبان تنسالة من أول دخوله الكبرى أهن كي يوغوا رينم zemti kawhd wo mhm. zemti ya masmaha wo la buda fo sẽn ni salan sa wa na mana wana wãna f na n kẽ bala balafna f na kumla lemba me yeelame tɩ yõor ka be rẽnname tɩ ya kũumda na n lemda kullu nafsin dha'iqatul maut yor fa na n kumto. kũum toogo sã n wotorma biise fo sẽn kẽ yaoog n wã n sa wã tɩ b gãneg na n sa wã bãng tɩ bũmb ning sẽn na n deng pi pi fo pipipipi mhm. a soal yaa sokore la b na n deng n paams ne fo pipi wa yusalu an rabbihi wa diinihi wa nabiyihi b na n soka fooms soaba yelle b na n soka fooms diinã yelle b na n soka fooms nabiyaamã yelle فلقد روى روي أنه بعد الانصراف من دفن الميت يأتيه الملكان يقال لأهدهما منكرا وللآخر نكير يقعدانه فيعيد الله الروح فيه يا حياة متوسطة بين الموت والحياة المعروفة ويرد الله إليه من الحواس والعقل ما يتوقف عليه فهم الخطاب الموجه إليه من الملكين نعم. يا سيدة tibal deerame sẽn yi Eh, la bi malek rãmbã yiibã sã n wab na n yika lame n zĩnge t'a be bõe eh, la vɩɩm ne kũum soka vɩɩm ne kũum tẽng n sok la a be la wẽnnaam yaool na n lebsa a yõora t'a a wʋm ne gom sokre n lebsa yama t'a tõe n leke gom ning b sẽn <laughs> soka wã yi malɛk rãmbã yiibẽ wã y miime tɩ wẽnnaam tʋmda a sẽn dat la sã n tɩ ya wotone mhm. وعندئذ يقول الملكان من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل آه، في الرجل الذي بعث فيكم نعم. ملاك رمي بنا شكال في نعم. فصابيا أنا فدين دا يبوين آه، رنين بهم تمهيان فقوا الحالي وانا وانا فيقول المؤمن ربي الله وديني نعم. الإسلام والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم rennin nin hiya mumina namu in zinda zakan beti zin mihrin in kilar mai ba kwama mhm. tɩ b yetɩ ned fãa sãn tuub bɩ yi kan zama zãms sasda n bãnga n ne n bãng nabiyaam sũnn n bak ne bida n bãng lislaam na n bak ne kɩfendo t'a soab sɩd sẽbga soka baa ka karem me yel-bãmbã wã a pẽesa moẽmã n sõs ne moẽmã sogs n bãnge yẽnda zakẽ wã yẽ ka sak tɩ lagm n taab tɩ wa be be yẽ sẽn mi tɛka rẽnd wakat kãnga t'a a yals ne wẽnnaam tũudum wotone mhm. aywa yẽnda soaba b sãn soka tɩ soab la ãe a na n yeelame tɩ mam soab la wẽnde tɩ b sʋka tɩ f dĩin yaa bõe a na n yeelame tɩ mam dĩin yaa lislaamdo tɩ b sʋka tɩ rao ninga b sẽn tʋmsɛ yãmb pʋgẽ wã yaa ãnna a na n yeelame tɩ yaa mohamad wẽnnaam pʋʋsg la a telgr bɩ a yĩnga a wa tõnd neng n ne kãnegre ila yel-vẽen tɩ tõnd kisa la sɩda tõnd pʋga sẽn wa ne fa yakulane unzur ila mak'adika min annaare kad abdalaka allahu bihi mak'adan fi ljannati fa yarahuma jami'a ren malek rãmbã yiibã na n paka eh, bõndo bugum fenetre n teesa n wĩnga tɩ yãoora yaf zĩiga mhm. tɩ b sã n da bãng woto la b sã bãng wotone wã wẽnnaam ketgame tɩ b ka na n zĩnd ka ye n ketg yẽnd na n pag la b ketg arzãnemã sã n pak n wĩnga a etaas rãmb la a hoorn n pagb la rɩ-nood la zẽng n pa rẽnda be beene rẽnda nifa yãa bugmã a nifa wa yãa arzãna tɩ b yeela tɩ wãnda la f zĩiga la f na n gãanda yaoog n An wʋm vɩ-noogo wala pʋg faal sɩd sẽn gã ne sũ-noog vɩ-noog ninga aywa tɩ dũni wã sã n wa yiki bɩ yaool n tas zakẽ wã tɩ mumin-gã yaoogẽ wã n maan ne tɩm soaba bɩ yik tɩ pa paam n tam zakẽ yiki dũni wã pa n paam n tam zakẽ ya woto la b yɛta tɩ sã ne mumin dãmba kosg sẽn n bɩ yaoogẽ wã ka ta tɩ dũni dãmb daabe yewa mi tɩ tõna yik mamã na sẽ taabd pʋʋda taab tɩ wẽnna maan wãna wẽna kõd la mumin da mahn bi yarma bam yelam ti duniya yik ti bewra vien Mm. yampanya den bam ko so ne dũni rãmb ka zems ye dẽnd sã mik tɩ woto wẽnna kitiri mumin dãmba ah, den ha yaa woto bɩ bãng yadmã biisi tɩ yar wẽnnaam min yet yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah allah akbar tɩ neb ning hinki ki da sɩdã mm-hmm. am taban da dabla la ilaha illa la koɛɛga b yõoda yiib wakate b yetame malɛk rãmbã sã wa na n sʋkba b min yi yeel wa yudillu llahu zalimin da ne ning hiya yaa wẽgem meng rãmbã n ket n tara lagem mm-hmm. wannan min ne da wẽnnaam menes wannan ki mm-hmm. bi ka wato bi ka gagenem ne wato kan ki n ki aywa din yin da woto wannan mm-hmm. ma ne gudum ne d sã n loobe ama alkafiru aw lmunafiqu fa yaqulu la adri kuntu aqulu kama yaqulu hunnas fihi amma ha ya ne kifa lab sokya yawon wa labuda ne ruwa ne da kin yawon bina sokam la ma ha ya kifa fallab sokya ma munafiqan bi dina pon yawon fara dina wa yunga woto fo hanya nan tum tum mhm. a shi ari amasib ya hana lubdina wo hana lubdina mm. yin da saba a sãn wʋm tɩ e, e, lislaam sõng ki la sẽn kɩdemde ah. wẽna maaned gũudum yẽnda soaba yin da saba aiwa wa ya ya ne da n na n paam diib n di Hmm. Eh, a ka be moyẽmbã pʋgẽ wẽnnaam miime t'a ka be moyẽmbã pʋgẽ ya fu pela la pugl pɛɛlga a tɩ nina meng tõe n ning peen tɩ yaa sõma la mikame wana amni neeme wa yushhidu allah ala ma fi ha a seta hmm. hmm. ta bũ ning sẽn bɩ a sũurẽ wã dẽnd sã n yaa wotone sã n yaa bãmb b yiibã la b sʋk yã kɩfr la munafɩka f soab la ãe yẽ mam ka miye mam de mam me yeta wani ba hande yeta bala saba saba mm. tebe to din la bon ay mam pa miye mam me yela mbate wani ba handa min yeto tebe te running of to men yam pon wala bon et mam pa miye ren na ramana yela lam ya la daraita wala ta talaita ko mm. ka bangai fo sirka karam so ma yusibu hu min al azabi ma kutira lahu rẽ poorẽ ran ma b na mm. n dogla namsg ninga b sẽn koda tobroga la nams kãng yaa bõedmã biisi ad ne ma asda b yaoogẽ wã rũmbugsa fãa ya adam bi da jina la wannan lid bãmb tɩ b ba tɩ ne lak bam handa woma anin ban akas kan ana kite ne fa kaas kãngã na kɩtɩ ned fãa sẽn wʋma bɩ a loeen sobg ningãdmã bɩ sɩ sẽn togsd woto wa yaa sɩd wa ka sɩd wa bõe wã gom kãngã bi ka to ne ne do wo ne do tɩ dulsa a budda alkiyaoam yikrarare wannan nan na bisame ne ned fãa yam t'a ket ne wa sẽn yas ah bara yikra ki fundam nan yedame bika wato man ba asana min marqadina tan han yiki hoto wididi wa handa ki hidabti yikir kawa ne yikir kai ne han kin shabala ton ton jiri aiwa han yikin hoto ne fa ya han wene hedoto kai da in ya nan te man ba asana min marqadina ya ana yikton ti yiri bam hiyel wotono ala won hin na yele, yeele tewana hmm. hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaka al-mursalin hmm. arirun kanga hmm. ar-rahman na banda pulme ti fa kenga dunile na le ko wamo ton tuma handa wan to ko ti pinin tubi yati la ilaha illa la ya ne wanda ye tundum le ba harubta da yel yoda atun tum ko yi shida runda le fa na ta ya shida eh, daran kanga handa ki hasida ohya aywa sẽn kɩɩsa daar n kãng yaa bõn daare rẽnd wãna maaned gũuga rẽnd moẽmba wilgdame tɩ yaa mam sẽn wilgi tɩ ad sã n ya mhm. ne tõnd-tʋʋmba sẽn wa ne wẽnnaam goama mhm. wala n zilg tãngã n paam n kẽngã raaga zaaba ba le lebg n wa la a zagl yik n yetɩ ẽ kaa zagl biiga zagl la ra bore bɩ eh, eh. ka wato ne sẽn dog tɛka tõnd zɩɩ yã bõn eh sẽn wa tãng n ka a yagda ziri hay tɩ yẽ yik yaa n tɩ ta tãn weesẽ wã ta na n looge tɩ bõe yẽ hũ n ta n dɩka no yẽ sã n tɩɩga n no n gada t'a yet wi sẽn da yeela yaa sɩd wɛ la tɩ lɛbga bõe zug wõrgame dẽn tʋʋmbame goam yaa woto wẽnnaam sẽn wat n yetɩ wa kifuuhum innahum watan ti yeta bi ala kifin dam la munafiqe jahannam noron wa mhm. to bi ala to ba daran kanga nirfana fana wi arab handa to kosa ya shidwe la riti de bagade tare mhm. edma bisi ya renda la ratia ti nirfa fa to burhan da wannan goma ya bi tubin le wannan nenge la banti arfulan kabe banti foka bafi ya ko fara fon le kenami ya nyungu para ya renda be pokon mora mi te pagbe ne re binnu goma duka wato ne ona le wa ba sama men ya gifu hmm. wala mun tun ka san han da ji in tun da wende ti yawa so ban ninga fu biyar balan gongo wa taura ta ka wenem ne gehe ti ti zabata le bon le gongo walo ta ka wenem ne gehe ti zabata le bon wa ta ma ha wa sa taura yete ma tarifu ni hmm? ninga fo kami ma amla tamam do do to fo ka jete laita ha sida mi fi ha ne pipi ralenga ya bon ralenga ya mani hamad fuufaare ndab joye mbako man peke hamad yĩngare ndab joye mbako man peke rẽgdo yaa ko faa hmm. kãng la b rɩk n naan fo b sẽn yas wotone wame f yaoolem me baasg na n wa lebga yũugo gɩfo n kɩt b kẽng tɩ mum yaoog n tɩ yaa zũi-zũi wa fima baina zalika tahmilu al-azrata la han hmm. mani wa han ya renga da ne ho gifa tengan shuk fo han ya hoto an pin ne to be ne ra ya la fo han to kon ya han bal bin han da kabe fo kuma afkanin sale fẽn mhm. mhm. ya koor buud sã n wa yi ninsaal pʋgẽ ba ha basa yãoda vɩʋ jilli bɩ ka woto alo loodame dẽnd sã ya wotodmã biise sõmame tɩ ned fãa zĩnd n gese la a zoe rabeem ned fãa zĩnd n la a zoe la dãn nakd neng nin n ges gehe ning nin hin yiga n yĩm boka e d da nak n ges y taas e ta yĩm bul koɛɛgɛ ningd sẽn na n wa tɩ kẽ wã yelle dẽnd sã ya woto wẽna maan segd ولقد كان صلى الله عليه وسلم إذا إذا إيه، فرغ من دفن الميت يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وصدق الله إذ يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ti aron nam tun tum sallallahu alaihi wa sallam yime to san sholo kuma sabibi alse in yere ko si ya fay biga nyinga imama habalab nan su kalame ya wato la wẽnnaam yeta da dame mumin da b kũum wakate tɩ paam n la ilaha illallah la b maan kɛɛlem yaoogẽ wã tɩ malɛk rãmbã sã n wa na n sʋkba b lekdame dẽnd sã ya woto wannan maan segl-sõngo wẽna baasd baas neere d mabĩisi aya leket n tẽeda logtor yirã rãmba la tin yir iwã rãmba d mabiis ning sẽn ka laafɩ n gãe tɩ nina ka laafɩ mi wa tol n tɩ na n tõka a kũuma bɩ tẽega t'a ra loog ne pʋʋsg samni ye etera ta hawa na lobe lo ne la ilaha illallah la date otona ramba bala mhm. e date ti yoda yorgo nin biere wa bala yoni nyim la ilaha illallah wa yelle tasawwalo to zalimi e tere ya yiba fa ton data mti ne da yiki la wannan katon data la wannan amtomye hawa miti bara ya kankan tasaba kwam da ya totowa kwama tim na me bitin ya la ilaha la wa yelle tɩd kell n le tẽege wa yĩndaar n la d mabiig e, sã n da togs yã tɩd yetɩ y kell n le yaa goam na n le rɩk n kell n taasd gill fãa kapɩ tɩ d tẽege yẽnda la bõe aywa wala ned sẽn na n wa gẽ log tora yir maa gẽ roogẽ n da yaa lislaam bi lislaam bila y mime tɩ kũma rũndã rũndã wã lebga ra sãmba la sẽn kiid wʋsgã n yeele tɩ ad masam gãe wã mam sũurã sẽn sãam fãa yaa masẽn bas pʋʋsgã masẽm da bas pʋʋsgã mhm. yaa lislaam bila la wa mhm. n basa n mhm. ka pʋʋs ne n be tẽngã pʋgẽ bala n gilgdẽ tɩ yaa soare rãmb yell bala n pake ne pʋsd bɛd la sao bɛda bɩ ka woto n ka pʋʋsd ye n kell n gãmã sã yãbdmã sã tɩ yẽnda sẽn da n bas pʋʋsgã rẽnd woto yãmb sã wa mikame tɩ tũud n taag gẽ n gomd woto ɩs paam t'a ket n mi ned la a gomna bɩ yeela tɩ sẽn yaa woto wã bɩ a tuubi n yõk wẽnnaam sɛɛga n yetɩ a kongame la a yeelmã sã t'a maan a nia t'a na n dɩka pʋʋsgo t'a maan a nia wakatã sã n tat yãmb yik ba sã n na n tɩ pʋʋse bɩ y sõnga t'a pʋʋse a sã n tõe n yõk kom bɩ y sõnga t'a yõke a sã ka tõe n yõk bɩ bɔ bõndo tʋm ne wala sɛta n wa rɩka nuga n dĩbe n wobga nenga la a yeta pʋʋse t'a pʋʋsa pãng sẽn tõe sã n yɩ wotone a yella yaoolem yɩ t'a sõma t'a loog wẽnnaam nenga bala wẽnnaam naama yaa ka toog ayo fo ha yeto ko ba fo yeto ko lo minite nu munam fo yeto ko astaghfirullah kota yafa na hanka ne relam kota yafa la wannan hin yafde yana ha wato la dabah ne ba godo to zalim zalimi mm. man ثم ناتي بعد وهي نعيم القبر وعذابه فالقبر إما أن يكون نعيما لصاحبه وإما أن يكون جحيما عليه فقال صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار وفي حديث آخر أنه عليه السلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير نعم. ثم قال بل آه بلى أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يش لا يستبرئ من من بوله يا سيدا tɩ d sã n loog wala malɛk rãmbã sʋkrã pʋgẽ wã d na n waa zĩiga to wɛ tɩ zĩ-kãng me le yaa yell sẽn pake tõnd nasaar moog tɩ dãnze aywa yẽnda la bõe bõe malɛk rãmbã sʋkrã poore yaa niimã n bɩ yaoogẽ wã maa namsg n bɩ yaoogẽ wã yawga mata ya nema rogo mata ya jehim dogo ne wannan tuntum sallallahu alaihi wasallam hin yele ti yawg tun ya arjan bongo ti han ya win tunda wana ba hadin wannan tundu wana ma ne ya dawoto da mabisin do tawre wana ma na biya woto. aiwa ma taya boko hin ya jahan eh, bugun boko to san ya win kisa wana zanga nere ti wa hadisa to to wannan tuntum sallallahu alaihi wasallam wa da ya da yibu mhm. n sin sẽn yeele d yãada yiibã rãmba b namsd b lame la b sẽn namsd baka zũnu bedr pʋgẽ ye le poorẽ n ketg n yet la a yaa bedre bala b namsda b yiibã la sãn yaa b yiibã yembre yẽ soaba ra yɩɩme n kẽnd nebã n sok ne tẽn kãn wẽere ne ning sẽn kẽnda nebã tẽn sok ne tẽn kãn wẽere bɩ baa tɩ b na n sẽnga fo namsg f yaoogẽ wã tɩ la sẽn nan pa yike la ilaha illallah ge fo n na n wa ka le tar tʋʋmde fo n na n wa basf tʋʋma tɩ eh, e mm. fo wani zĩ wã yaa yik kibeoog n zom n kẽ tẽngã tɩ ta n yɛlsga tɩ y wʋm n bɩ b yeelame tɩ woto n yetɩ woto y wʋm n bɩ b yeelame tɩ woto n yetɩ woto n gilg n lebg n kẽka n tɩ yaa b yeelame tɩ woto n yetɩ woto tɩ beoogã ne a vẽegrã n tɩ tõk zaabre hal n tɩ tõk fo gãaga fo ka ta tʋʋmda to ba kẽng n tʋg n yal sẽn ges zɩɩbo maa yik n kẽng n tʋg n tʋk ned zɩɩbo maa yik n kẽng n tɩ sõng ned n kãanda teed n zam ne tɩ zaabr wa tata yã pis naas bɩ yaa pisoob n kõs tosme tɩ reb halaale mm. rẽka ye yaa gilg n yee tɩ woto gilg n yee tɩ woto gilg n yee tɩ woto la fo tare tɩ yeelgã me sẽn maan a nia wã n na n tɩ togsa yaa togs a soab ye tɩ la ilaha illallah yelame tɩ woto aya tɩ yẽ sũurã malg n widg wa bugum t'a yiki ta han tɔgɔ sɛgɛ nyɛ wɔn sɔba bɛɛ yi te bɛɛ gyiin ne teɛ nyɛ wɔn yi labi yi te wotɔn fo han jirig da mi nyɔɔdo mɔɔdo woto bi baŋ ti fo san kiraare a bi yɛ kada fo ne nam sɔgɔ yɔgɔn wa ha ta an gu duni yikiri to yɔɔle tukun nge a bi yɔɔle tɔgɔ nge sɛ fo na maana buni nga ona maana gu nin ne nyi tuum ne ya woto bɛɛ pin ne tuubi kyɛ a de maana ten gɔn ŋa ndigele n yi te bɔn fam sofi ma naa kibi ha wa kolo mɛ riski wa ilehi nusuru. tẽngõngã woto wã wẽnnaam gãnega lame n maan tɩ rɩɩb sabab rãmb be beene fo ra wa rɩɩbo bɩ ka wotone tɩ fo noog dɩɩb tẽn-kãn la fo noog dɩɩbe sãn yɩ woto ad f kong rɩɩbo fo n dɩt haraam fo na n kɩtɩ ka zems taaba fo na n kɩtɩ yaa ne taaba aya fo n yaa ned ninga namsg sẽn na n yaoog n tʋg n gũud wẽnnaam taoore wẽna d yẽ wã sẽn d nug n tɛka ned fãa tuub tuub yɩlenga tub tub yɩlem tɩ f yõorã na n keta f nugu ah. gese wa yahud dãmbã taoor soaba yaa abdulai bõn salam yaa bɩ ka wotone an wa wum nabiyam sallallahu alaihi wasallam ne aya wa han shikidin yele ti nabiyam yele ahlul kitab ramba to bo tuben kin islam da poka sampari de mhm. ka wato ndin to to nan kan yi ne taliba wa kare ma kiti sandale ba kurkuyim ti sandale ba wamse mhm. wala banda tumne e shamidin wara damma abdullahi ibn salam yaram ti an ah, ha ya wato ya mam nan pinin tubam ti yel kan nan da wawo in yi kan tuben kin islam da din poka tayur bi alquran poka jin hu so leb ya lislaambã taoor soabwe bɩ ka woto ã woto fo me yõorã sẽn ket tosnugẽ wã sã n bãng tɩ fo sẽn tʋmda soabã na n tɩ yɩ yen nef laare n mhm. ma bii sõngo m saam bii sõngo ã m yak sõngo m ned sõngo fo na n maana wãna tuub n leb wẽnnaam nengẽ tuub n leb wẽnnaam nengẽ ad yaa raar wẽnnaam sẽn yetɩ la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yoma idin lillah ad ned sãn bel fo a raka tõe n fãag fe alkiwam daara we nebiyaam yeela zakarãmb n yeela buudã tɩ ned fãa raa meng wẽnnaam nengẽ tɩ n yaa tõnd tʋʋmda a ka tõe n fãag b wẽnnaam tɩ sãn ka ned fãa n daa ye rima bishi adin yawa aya musiba kin ne baten shoku ne ten karwera yare kan gomin kan gomti ne ya ya musiba to nan pam sibo ruh mm-hmm. ya sob fa ba yel bamma wana man mm-hmm. chegal son eh ti nin nin me ma da men ne rudma wala ton hin leba shikka dit ben leba kam n lebg yendame n tʋm ne tɩ pɛla tibi bɩ ka woto tɩ roodmã tõe n dɔb ne ma n zẽk koom na maan minita nu sẽn sõm ne yaa woto roode n yik n yal zeen lebs n dɔbende aywa tɩ n be pẽgs wã waa tɩ yaool n zẽke tɩ mm. tõnd ta n dɔbn bala kɛgeo n de koomã n walg n yike tɩ roodmã na wat n madgd kurga tɩ fo kãng tɩ zĩn tɩ f yõkda koom pa zemse d er maagd meng n maan wãna aywa n eh, eh, eh, zẽk koomã

ننتقل من مرحلة القبر إلى مرحلة وهي لا تكل خطورة عن سابقتها ألا وهي مرحلة البعث أو النشر وهو إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع جمع أجزائه الأصلية والمؤمن الحقيقي يعلم بأن الله قادر على ذلك وليس على الله بعزيز حيث أن الله أوجد الإنسان من الأدم من ماء مهين فلا يكون صعبا على الله أن يعيده بعد إحيائه أما الكفار فإنهم ينكرون ذلك والله سبحانه يحكي أنهم فيقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير نعم. كي أفوما أمومنا شركتا الإسلام شنغو إنان يكاني إيه، يوغما يلا إن كان زنيغتو تجنكانغا a a ka paood ne sẽn loog poorẽ wã ye maara rat n yɩɩ poorẽ soaba yẽnda la bõe yikra mosã yẽnda la yikra mosã eh, maa sẽegrã mm. yaa sɩda na n vɩɩ n vʋʋm n vʋʋ kiidba tɩ b yi yaadẽ wã wẽnnaam sẽn leb sob b bõe b yĩn wilsa t'a a lebg n sũg taab to-to poore wẽnd sẽn sũg yĩn wilsa poore mm-hmm. wẽnnaam na n kɩtame tɩ b maan tɩ bõn-naandg fãa yiki mumin miime tɩ wẽnnaam tõe woto yã wa ka yel bedr wẽnnaam neng ye mhm. bala a bãngame tɩ wẽnnaam n na n ninsaa tara ka be ye ne koom sẽn ya ko-faaga fo sẽn da ka bee wa bee wã b sẽn mis zĩig tɩ f yao la ka wã kẽng be n tɩ yik f ka toog ne wẽnnaam ye rẽnsa woto ne la kɩfendam yẽ kɩɩsa woto bal wẽnnaam n togse alkʋraana pʋgẽ yetɩ neb ning sẽn kɩflba gomdame yaa a ned sãn kĩnsa a pa le yikd ye ma yeel yaa ad b na n yik yɩlame yaa rẽ poore n nek n wilg yaa d bũni yãmb sẽn da yen tʋmdẽ wã ad yik yãmb y kũumã poore a ra yaa yol-yol-yol wẽnnaam nengẽ dẽnd sã n yaa wotone yaa bɩ y bãng tɩ kɩf n dao kẽenga ye kɩf n dao kẽenga ye sẽn yi kureesi rãmbẽ wã neb yaa n wã a yoor booname tɩ ãna obay ibn halaf a obe ibn halaf zaba ne nabiyam yikra pore nabiyam haman wazo ngomti ne da hanki yikra mawa mhm. ta zabne nabiyam yiki. in kyan tun wa ta bi azamin kadramma wa bala fa ba ka badahu wa fattahu wa kala ya muhammadun atarallaha yuhyi hadha Bara ma ramma kala alaihi salatu wa salam na'am wa yab'athaka wa yudkhilaka an-nara aywa kifra ubay yikamen kyan ti kin kaman en tokon bo kobre kobre n wa ta ne yɛls nebiyaam poore n dɩka nugã n neemda woto t'a roor a bala lebga tʋmda yetɩ yaa foo mohamado rĩnga fo ne tɩ wẽnnaam na n le yaa tõog n yika kõb kãngã Bi biiga yaa gom-gom sẽn sɛgda bala yaa nin-kẽem la sũurã sẽn kãt ne kɩfenda yaa la tɩ la ozaalama naa tɩ la hubala la yaa aiwa a fawon na biya biyaam ban bãmba wa dong rẽnd kɩtame t'a meta wata an yele biga gom he sakd kom kanga na yaa n le tõog n yike wana na le tõog n yik kõb kãngã dẽnd wẽnnaam tʋm-tʋʋm salallahu alayhi wasallam yeelame tɩ ẽn yeyi wẽnnaam na n yika kõb kãngã ka fo sẽn yasã wẽnnaam na n zika fo mm-hmm. raar n kãnga la a kẽes f bugme tɩ f sã n pa tuube a moog la ثم ناتي إلى مرحلة أخرى تكاد تكون أصعب من المرحلتين السابقتين وما اسمها الحشر وهو سوق سوق العباد بعد بعثهم إلى موقف الحساب للقضاء بينهم والمؤمن يصدق هذا ويؤمن به أما الكافر أو المنافق فموقفه أصيب لأنه لم يصدق ذلك قال الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم يا سيدة irma bi shi te abna le tiyaga lame te nan le waji gato la jinkan to yi da yi ba hando jinkanga to yi da yi ba hando jinkan ya ye ya ne ba tigin hannan pi ne ba nan kyan wannan tawul annan kyan ya da suka jingun n mhm. mhm. na n kẽng geelgã zĩigẽ wã n na n kẽng buudã zĩigẽ tɩ wẽnnaam na n bu bõn-naam sã ne taab tẽng n sʋka ad ba raar yaa yelle d mabiisi ad b sẽn yetɩ fo ra wẽg neda yaa b n yetɩ fo ra maan ned pãnga yaa b n yetɩ fo ra maan n zuus toadga yaa ad ba raar yaa ad fo na n yãbame ad ba raare fo gesame tɩ yaa fo meng la b sẽn maana ka ye kas yem taaga la sẽn maana ye ad b sẽn yetɩ fo maan need ne f oh, oh, ad n bi taaga yaa tɩ yãf yak tɩ yaa tʋʋr n taa tɩ yaa roagd tɩ ya neng ninga yaa ad baraare fo sãn mikame fo maana ne dũnika yaa ad baraare fo na n laada moagna n eh, paam pʋɩɩr yaa tɩ yaa fo meng la f sẽn maan neera dẽn ya wotormã biisi la mumin kita sɩda ne eh, yikr n yals wẽnnaam wala wẽnnaam sẽn gom ne raa nam goma ne rabisa in yeriya mhm. wailun lil muttafifin allazina idza talu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin tin ibn inga rabi ne shi haya irkin ta shi mai talla latin ban tɩ eh, alkurana gombãmbã wã rabiisã sã n kelga n yɛɛse n kedg n yals tɩrga yʋʋm fãa wẽnnaam sikra sakoom tɩ yaa sõma aywa bãasame a wʋsg fãa wẽnnaam eh, eh, pẽsdame la mosɩɩb rãmba la rabiisã sã kell n ludb tɩ bõn ka kela gom-kãngã maa sẽn goma gom-kãngã tɩ yẽ lebg bãmb bɩɛyã t'a sã n wa tɩ b taoor bɩ b gãnem b ninga bɩ ka woto bee bãng tɩ yẽnda la sabab rãmba tɩ sakom pa wa tɩ yẽnda la sabab rãmba tɩ bãas la mosɩɩb rãmb kẽede wẽna maaned gũudu yaa wẽnd n gomda wẽnd yeelame tɩ rĩnga sẽn na n magb ninga nebã nengẽ n pidisde tɩ nebã sã wa na da bãmb ning bi bɩ boogd wã pa yɛɛsɛ tɩ b na n yika ra kãseng raara raa ning b sẽn na n tigs bõn-naam t'a fãa n wa yals wẽnnaam taoora rɩɩngã b ka mi la dẽnd sã b yeelame tɩ yik n wa yals wẽnnaam taoorã a yaa yell sẽn yaa yell bedre aywa la kifr la munafɩka kɩsɩd ne woto aye bãmb pa kɩsɩde bãmb yalsg zĩig yaa toogo y ka yã wẽnnaam sẽn yeele wẽnnaam yeelame yaa a daar n be yaa tɩ tõnd na n tigs bõn-naansã fãa gill yaa tɩ b wa yas tõnd taoore dẽ poorẽ tɩ d yaool n yeel neb ning sẽn da tũud n da maand lagem n taara yaa n tũub roob wɛ rob eh, sãme la sẽn mi tɩ waooga la ba yaa ned la fo yõk n yetɩ yẽ na n tɩ la fo laasre mhm. t'a sagl fo ne wẽnd sẽn gɩdg tɩ fo sake n gɩdg fo ne wẽnd sẽn sagl tɩ fo tɩ fo tʋme yẽ yaa fo robga ned wo ned sẽn tũ zĩng sẽn pa wẽnd fãa ba yaa ned sẽn ya nin-sõng la fo yõka n maan soab n tũ mhm. bɩ ka wotone ba yaa neb yaam dãmba la fo yãka yee maan soab n tũ bɩ ka wotone mhm. wa la b sẽn maan neb isa soaba wa wa b sẽn maana ozeer soaba wa da zai ce han yikla hadare ban fa ya lagman ta damba to wannan shukuya aina shuraka ukum ila man ta sabe yam da rike yelan boblo bramma abbe haya eh, kite tab kun bumwe eh fo ya zala ti fo wanda rika so ban man o so ya zala yam fa wa ya zala wa kulluhum atawhu dakhirin bonan de fa wa ya hunam tawni ya yale yalse eh. kake bongo fãa gilli tɩ yaa nin-sõng yaa nebiyaam tɩ yaa bõe n yaa yaaba adam buud fãa na n yika daar n pa pa fuu pa tõ põg ye yaa yaa yel kãsenga biise a wãna ket d zoe rabeem ما هي فمنهم الراكب وهم المتقون ومنهم الماشي على رجليه وهم قليل العمل ومنهم الماشي على وجهه وهم الكفار ومنهم من هو على سورة الكرد وهم الزنات ومنهم الأعمى وهو الجائر في الحكم ومنهم الأسم الأبكم وهو المعجب بأمله ومنهم من يمدغ لسانه ويسيل الأركة المنتنة آه، من فيه وهم الوعاذ الذين تخالف أعمالهم أقوالهم ومنهم من هو أشد نتنا من الجيفة وهم المقبلون على الشهوات المانعون للزكاة اللهم أجرنا منهم يا سيدا أبينا متلا يكلبورو تونوا نبا الحال ناي ونونا tɩ b yetɩ nebã alhaal yaa kobg toor-toore d ma biisi sẽn sõta ned fãa tɩɛg f lemde fo sẽn wa n tɩg n mik tɩ fo me ariya woto ya n kitini biyama han da min gomni ya mhm. pipiya sai na abubakar ya sai na umar sai na usman sai na aliram ya ti bam sulugub zutiya ti ne ma gomni ya ti bam gihib nan tun hini min yi n bo an ya ti bam zoyen tar kunkuma eh darun nawa ya han gom ya fonakra foganda da zambia lan di ko karagam dogol ya mm. yeti ya zakal balla bum aywa la fo yaol mahaya n yĩms me yelle yaa rẽ ne yaa sabab tɩ fo na n wa n woto n ka mi sẽn ya bũmb ning n paalg ye bãng tɩ n paalgd yaa wẽnnaam sẽn gom tɩ fo rɩkd n dog n neb la basdf neb ning sẽn yaa wẽnnaam nin-sõme woo sẽn ya ne wẽnnaam nin-sõmse sã n gomd fãa bãmb n menga dẽnd sã biise b yelame tɩ nebã alhaal yõsa taaba yalsga nebã alhaal sẽn yõs taaba yaa b yeelame tɩ neb sãnda mhm. eh, sã n yik yalsg zĩigẽ na n sɩng kẽnde sãnda maanda wãn wãna sãnda zoa b rũm zoomdse eh, tʋʋma n lebg rũm zoamdg tɩ yẽ zoa masã n dabd yalsg a zĩige allahu akbar wẽna maand dẽ b ye tɩ bãmb la wẽn zoɛtba wẽna sõng tɩ d yɩ wẽn zoɛtba sãnda beeme n kẽnd neb nõ sarara mhm. mhm. n kẽnd neb nobala n dabd yalsgã zĩige ne bʋgsg bʋgsga bãmb yaa ãnda rãmba bãmb tʋʋm sõma wã a ka paam n ta pĩn dãmba ye bãmb tʋʋm sõma wã yɩ bilf n ka ta bãmba ye la bãmb mhm. me bee tɩlgd pʋga wẽna tɩlgdo tɩ beene neb sãn da sẽn na n kẽnd neb neese nengã zug la b na n kẽne gosmol kofaar bãmb la kɩf n dãmbã dẽ nebiyaam sẽn gom woto n yaa sahaabsã sʋkame yaa tɩ yaa yãmb wẽnnaam tʋm-tʋʋma ad n biisna tõog n kẽnd ne a nenga nabi yam yeliya alaysa allazi amshahu birigidaihi kadirun an yum ala an yumshiyahu ala wajhihi shida ringa sob ning hin kita ne no ya sob kan ka teta kin ne ne ngala yan pa wa wabsin jote atara nawre la dongle na ya woto haya nin eh, nin hun zuta mm-hmm. abna wata kita kenne ne a yi mm-hmm. bogdan le bogdan ma hati na obi yingri mm-hmm. bi fi nin tubin de la ilaha illallah muhammadar rasulullah ya wato mbe tibe ne ba pon ya ne san da in yikitla har ya wan wamsi bam yikira me ya wan wamsi bam ya andaran ba yadba yadba yoba han sakabran ma mm. ba han kabran ma tibam gesmaha bãa yʋʋr n be n boond tɩ sɩɩda la bãmb pa tõe n ta zaabr wotone n pa rɩk põo n kul ye rɩk põo n kulame na yaa a bõonega sã ya ne a yɛrɛ yɛrɛ wã b rãmbã a tũusda wũntoogã yãk yẽsẽn data soab n kõ rãnda vu bɩ ka wotone aywa bãmb dãmbã bɩ ka woto la b na n yik la daa tɩ b yaa wãamse wẽna maan d gũudu ah, tõnd wa eh, eh, eh, n yet d na n zoe sɩɩda ka n pid bõn-yoodme yaa a laasr ka be laasr <laughs> ka be bõn-yood n pid tɩ ye laasr ye fo sãn yik f na n yalsa zaalem d ma biisi d zoe tʋʋm beedo tɩ d na põs dũni la laasre sẽn data n paam laafɩ bɩ a zĩnda zak n sɩɩ yẽnda ne a paga tɩ fo ne paga wʋm taaba wẽnnaam sõngr poore tɩ vɩɩ vɩɩm pãgã sã wa ka laafɩ bɩs yõk wẽnnaam sɛɛga bɩ ka wotone sã n la lislaam bɩs loet noore tɩ no-loeebã kɩtgd foom n yit pag tolsm n tao-tao hal n gus pagã sẽn na n wa paam laafɩ tɩ vɩ ne taab woto yaa rẽ n kɩ tɩ wẽnnaam kõsore tɩ b sã n tara ad zɛka tɩ mm. pag yem ra ka sekd f bɩ fur pagã tɩ n paas tɩ yiyiibu sã wa mikame tɩ kell n pa sekd bɩ fur n paas tɩ yɩ tãabo sã wa ka sekd bɩ fur n paas tɩ yɩ naase naasã yẽna sek fo bal daamã naase pagba naas raar fãa pag raar fãa pagã na sek fo wẽnd mi la sẽn gãneg woto wã wẽna maan segl sõma la tõnd sã n bas rẽ masã yẽ tɩ d na n lilsame la d bao tõnd man yẽer bũmb sẽn na yella bãara yõk ee eh, eh. ad eh, fo yõorã yãka raar n degl a nebiyaam yeelame tɩ yooba kɩtdame fo yõorã yik koɛɛga yãmb sẽn be sagsã pʋsã y sã n min y meng n zĩnd n tags sẽn ges wa goamã sẽn kom noto wã a zagla pʋgsɛdbã ra gũma lame a loogame a zagla pʋgsɛdbã ra gũma lame a loogame a zagla bipug la zagla ra sãmba ra tʋkda lame yaa yã wã rɩk n sik yã tɩ a loogame yãmb sã n tags n ges woto y na bãng tɩ nebiyaam goam yaa sɩda wẽna maan segl sõma la b yeelame tɩ ad sãnda arkiwaam yikra raar yaa b yikrame yaa zõense bãmb yaa anna yaa neb ninsi n so buudo n bu bu kɛgre bɩ ka wotone n bu bu kɛgre n sõnga a zoa la eh, eh, a basa bõe sẽn ka a zoa n na ne a zoa wã sẽn ka tar sɩda fãa t'a sõng yẽnda bɩ ka wotone aywa bãmb na n yiki tɩ b yaa zoeese n paasd la sẽn na n kẽng tɩ baasmsã sã na n na n yiki n yaa wʋmse n yaa mugsi bãmb yaa ãnda rãmba sẽn maaneb bõe yel-solem ne bãmb tʋʋmã fo han wa gihti fo la wen tunda mhm. en yid han kella fo mabisa han gubu foma fo tudun tasa han nan ko hakan jibe mam ni na yamna ta ba nan ko fa wen hakan jibe yamna yama hamzi wa <coughs> mam tobe yam ponka na'am ne <coughs> so ban yikla dare aleba mm. da bon ale aleba da wonga aleba bon aleba zanga na'am muna manar gudu amin amin amin tɩ la bee alkɩwam daarã ned sẽn na n yike n dũma zelemde zelemda yitame n t'a rũmã n yasẽ tɩ kolkota yoonne bãmb yaa ãnna rãmba waa zʋʋmã yẽmba <clears throat> waa zʋʋmã yẽmba a yetɩ waa zʋʋmã yẽmba yaa ãnna rãmba ka tõnda karen-biis ning b sã n dɩk n goma la mhm. tɩ mikame tɩ waa zʋʋmã yãmb ning koees yõsd b tʋʋma mhm. b tʋʋma ne koeesa yõsã taaba bãmb dãmb sã n yik la a daare b zelemda yitame n paada ta a yẽna rũmb zɩlemda ti zɩlemda luunne tɩ kolkooda tobdẽ tɩ nebã Ti mi tɩ yaa sẽn da la mikame tɩ yẽ waazo wã yaa tees neb n baoo rɩɩbo yaa tees neb n baoo zugumdu yaa tees neb n maan bõe ra a ye la hantar tar pʋg sɛd saka pʋg ta tãabo bɩ ka wotone daa rɩɩ ye bika ka wotone la bagl ligd la a rɩɩbo tɩɩm ligd la a dali haram ye bɩ ka wotone bʋgdl wat ne ligdi n wat n kõt yẽ la b reesd bõn yood n na n tɩ paam tɩ b raa lika otone wama ila zalika ra zambe ba ye la nyɛ zãmbd neba ne ning sẽn maanda waazo tɩ yẽ koɛɛsã yẽ sẽn toeesd neba ne sõmma yẽ ka maan sõm ye yẽ sẽn gɩdga neba ne wẽnga la yẽ tʋʋma alkiyoam yikrã raare neba fãa na fana yãame maan ka seto tɩ ora yaa zãmb soaba la ilaha illallah mohammadan eh, na n wa n tʋg n yɩɩda tɩ yẽ sã n yik bɩ yẽ yũuga loog n lim nebã yaa neb ning sẽn be b yam leoodã pʋgẽ n dugdba tɩ b gom tɩ b ka wʋm ne paam b ligdi dɩ tɩ b rɩ noodo n baoodã pʋgb ning b sẽn datɩ bɩ ka wotone tɩ b gom pʋʋsgã yet tɩ mak b ka pʋʋsdẽ gom zakã yet tɩ pa yãkdẽ bãmb sã n yik tɩ bãmb yũugã na n limda nebã tɩ nebã yaa sẽn get n tɩ bãmb yũugã yaa wa yãmb sẽn yas tɩ kabini fõk y sɛɛg n bala wẽna maan d gũuda rẽ na a woto ad yaa woto n be taoor yadmã biise tɩ